A ranakun 17 da 18 da 19 ga watan nan na Mayu ne ma'aikatan gidan talabijin kanal Turwa Niger suka kauracewa aiki bayan da a cewar su wa'adin da suka ɗibarwa shugabannin kafar ya cika dangane da buƙatar a biya su albashin wata biyu daga cikin bashin watanni 15 ɗin da suke bin ma'aikatar. Sai dai da alama matakin bai yi wa magabatan gidan talabijin ɗin daɗi ba. Mafarin korar ma'aikata 37 a wannan talata. Malam Zakari Adamu na daga cikin waɗanda matakin ya shafa. Ana cikin haka muka dawo aiki ranar Litinin muka yi eh, Litinin Talata Laraba Alhamis har zuwa Juma'a shiru ba su ce mana komai ba. Muka sake ajiye wata takarda muka ba su wa'adi na kwanaki uku suna iya kiran mu mu tattauna a samu fita ba su kira mu ba. Dalili muka shiga yajin aiki na kwanaki uku wanda ya kawo ƙarshe ranar jiya. Duka ka'idojin da ya kamata a ce mun bi na zuwa wannan yajin aikin mun bi su. Yau mun dawo bakin aikin mu aka kira mu aka ce a an sallame mu daga aiki saboda rashin biyayya wanda shekara ɗaya da rabi yana aiki bai samu albashi ba kuma ba dare ba rana yana zuwa yana aiki ban ga wace irin biyayya ake son yayi ba ganin yadda al'amarin ya yi tsanani an fara yunkurin kai batun gaban hukumomi Hajiya Salamatu Mai Daji na daga cikin ma'aikatan Kanal Turwa Nijar na farko-farko. Ni shekara ta goma sha shida a cikin wannan kafar watsa labarai. Akwai masu shekara goma sha bakwai. Su dai su bibi taksikin da ake hidda mutum aiki. In an hidda ka aiki, kuɗin da kake biyan mai shi da ka tunda ba kai ba ka bari shi ya hidda ka kenan ya baka kuɗin da ya hidda ka aiki ya baka ka, ya baka shi wannan areren da kake bi su ko ga takardar lisan sama bai kamata ba a ce wai wani isiye ya zaka ɗauki takarda ya bamu direction general ita kamata ba mu takara amma ba su yi ba haka nan mu kuma muna bisa kan incin mu ba mu tsaya nan sai mun dai wurin hukumomi waɗanda za su hakki mu amso mu hakki mu sai mun ga abin da ture mu buzo domin jin martanin shugabannin kafar na tuntubi shugaban ma'aikata DRH Ahmadu Tijani Alhaji Anis amma ya ce da ni ba za su ce komai ba a game da al'amarin sakataren kungiyar kare hakkin ma'aikatan kafafen labarai ta sinatik mudi musa wanne ya fara tuntubar ma'aikatan kanal turwa da shugabannin tashar don samar da maslaha na cewa lokaci yayi da za a dubi irin wannan matsala da idan rahama. Ai kahin a kawo ga kora akwai matakai iri uku ma da ake iya ɗauka ana iya bada sama a ce to an galgade ka daga yau kalka kara lisan sama shine na ƙarshe bayan shi babu komi da. mun san a Nijar muna cikin etado droit to cikin ƙasa inci kuma hakki na harko da ke ga kowane ɗan ƙasa kowanne ma'aikaci shi ne na an bai jin daɗin kasancewa abin da yake ciki yana da inci na yayi yajin aiki. Annobar koronar da aka fuskanta daga 2019 zuwa 2020 ta matukar tagayyar da kafafe masu zaman kansu a Nishar, inda biyan haya da wutar lantarki da haraji ke musu wuya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.